والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مراحل التشيع mataki mataki na shi'anci na'am وقد مر أن التشيع بثلاثة مراحل wato ya wuce game da shi'anci wato matakai guda uku na'am kana tashayyu ibaratun an hubbi ali radiyallahu anhu farko in an ce shi'anci shi'anci ya kasance shine san ali bin abi talib radiyallahu anhu na'am wa ahli baiti da kuma son mutanen gidansa na bidonin kasi ahadin min ikwani sahaba ba tare da an tauye ɗaya daga cikin yan uwansa ba sahabbai Allah ya ƙara musu yadda mutum da yana son Aliyu yana fifita Aliyu bin Abi Talib akan sauran sahabbai wa kana madlul at-tashayyu fi bada'il fitna allati waqa'at fi ahd Ali radiyallahu anhu ya kasance madlul na shi an ci abinda shi an ci ke nuni a gare shi a cikin farkon fitina wanda ya auku a zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallam zamanin aliyu farkon fasiran da ya auku zamanin aliyu in an ce shi an ci bi ma'ana almunasara ma'anan goyon baya